لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم تحريم رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum da dai ubangiji ta'ala ba zai rike ku ba dangane da yasasshiyar rantsuwa da kuke yasasshiyar rantsuwa ko yaminul lagw ummuna Aisha ta fassara kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito shine qaular rajuli la wallahi wa bala wallahi kamar ka ce wallahi kaza ne wallahi ba zan yi kaza ba ai wallahi zan je wuri kaza kaga kana faɗin kalmar rantsuwa a baka amma baka kullata a zuci ba to irin wannan rantsuwa da take gudana a bakin mu ba da nufin kulla rantsuwa ba Allah baya kama mu da ita an fahimta ku walakin yu'akhidhukum ubangiji dai yana yarkar ku ne bima aqattumul ayman a wata qira'a bima aqattumul ayman a wata qira'a aqattumul ayman wato ubangiji ta'ala na kama ku ne da abin da kuka kulla na rantsuwa furuci ya faɗa zuciya ta kulla niyya akai wallahi zan yi kaza wallahi ba zan yi kaza ba yayin da kace wallahi zan yi kaza sai ka je ka yi ka ka kare rantsuwarka wallahi ba zan yi kaza ba sai kuma wato zan yi kaza sai ka je ka ba kai ba ma'ana rantsuwa ta warware yayin da kace wallahi ba zan yi ba sai ka zo yi rantsuwa ta warware ma'ana dai ana son idan kace wallahi zan yi kaza to ya kasance kayi shi din shine ka kubuta amma idan ba kai ba sai rantsuwa sai kai kafara kenan wallahi ba zan yi kaza ba to kar kai din amma idan ka zo kai to kafara ta kama ka kenan shine walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman fa kafaratuhu it'amu asharati masakina in kuna son ku san kafarar rantsuwar to ita ce ciyar da miskinai guda goma wato dai ita rantsuwa gaba daya kashi uku ce akwai yaminul lagaw wanda ita ce maka faɗa kamar ka ce wallahi ba zan yi kaza ba wallahi kaza rantsuwa ta gudana a bakinka baka nufin ta a zuci wannan baka fara akan ta baka da laifi al-yamin al-munakida wanda za ka kulla lalle zan yi kaza sai kuma ka rantsi akai to wannan ita ce za a yi bayanin kafarata sai kuma wanda mutum ya yi abu aka tambaye shi kai yace ban yi ba wallahi tallahi ban yi ba alhali ko yayi bai yi ba aka tambaye shi baka yi abu kaza ba yace wallahi nayi me bambanci tsakaninta da waccan ta biyun ta biyun can tana da alaka ne da abin da zai zo nan gaba zan yi kaza ba zan yi kaza ba idan ka ce zan yi to dole ka yi domin in baka yi ba fara ta kama ka idan ka ce ba zan yi ba to kenan ba za ka yi din ba kenan idan ko har kai da kai to me fara ta kama ka kaga wannan kana magana ne zan yi nan da minti biyar gobe jibi gata nan da shekara daya ya danganci lokacin da ka iyakance amma waccan kuwa tana da alaka bil madi abin da ya wuce kai kaza ka ce ban yi ba alhali ko kai ba yi kaza ba ka ce na alhali ko ba yi ba kaga yana da alaka da me abin da ya wuce to wanda take da alaka da abin da zai zo nan gaba ita ake wa kafara wanda take da alaka da abin da ya wuce ba a mata kafara bisa ga zance mafi inganci saboda me wato ita ƙarya ce surfan mutum ya rantsi akan kanta shi yasa baya bukatan kafara domin abin da ya faru jiya kai ne ko baka ba yanzu jiya mun yi tafsiri a nan jiya da yamma sai aka tambaye ka jiya ka zo tafsiri kai ne ko baka ba babu wani abu na uku ko ba haka ba idan ka zo eh ka zo in baka zo baka zo ba to baka zo ba sai ka rantsa ka ce wallahi ka zo ka ka rantsa ne kana sanar cewa ƙarya kake ka zo sai ka rantsa baka zo ba ka ka rantsa ne kana sanar cewa ƙarya kake amma wanda ya ce gobe zan zo tafsiri wallahi gobe zan zo tafsiri ka ga rantsa ne kan abin da zai faru nan gaba to da haka zai iya yiwa ya zo zai iya yiwa ki zuwa yayin da bai zo din ba kaga sai ka fara ta kama shi dan shi ba rantsuwa ya akan ƙarya ba akan niyyar abin da zai yi ya kasa yi kun gane bambancin bambancin su kenan to ita waccan tana da muni shi yasa ko kai kafara ba za ta kankare ta ba subhanallah duk wanda ya rantsa ya kankariya an ce kare kafara ba idan ba da laifi ba dan ba kafara da za ta kankare masa zanubin wannan sai tuba ta gwatan da suha tsakanin shi da mahallicin sa to ita wannan wadda ake kafara fa kafaratu hiya ta'amu asharati masakina wato kafarar ta ce yadda miskinai guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum na mafi zama tsaka tsakiyar abin da kuke ciyar da ku abdullahi dan abbas ya ce wato za ka ciyar da mutane ne irin abin da kake ci a gidanka sannan da yanayin cinka a gidanka irin abin da kake ci gero masara kuskus doya wannan kai ka sani